za mu buɗe shirin ne daga Najeriya. Inda a yayin da rashin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankuna daban-daban ciki har da Abuja babban birnin ƙasar. Masana harkokin tsaro na ganin amfani da bayanan sirri da kuma haɗin kai tsakanin hukumomin tsaro a ƙasar shine kaɗai mafita. Alhassan Bala ya ziyarci wani ƙauye a Abuja wanda 'yan bindiga suka kai wa hari a kwanakin baya, inda suka kashe mutane tare da sace wasu da dama. Duk da kasancewar Abuja ita ce babban birnin Najeriya kuma inda shalkwatar rundunonin tsaron ƙasar suke, amma rashin tsaro na ci gaba da addabar garuruwa da ƙauyukan birnin. Mun ziyarci garin Yaba da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Abaja a Abuja, inda 'yan bindiga ke addabar yankin. Haruna Umar Faruk ya kasance ɗan sa kai wajen ganin an samu tsaro a yankinsa, wanda hakan ya yi sanadiyar rasa ƙafa ɗaya bayan da 'yan bindiga suka musu kwantan bauna suka kashe da dama daga cikinsu. amma gaskiya if i'm to be on my feet again as in ce kafa na ya dawo gaskiya ba zan iya wani aikin nan ba domin abin da ke ciki na gani ma halbi ne ba abin da ke gabana shi zai yi fesin ba al'umma kuma ba gaskiya na wahala mazauna wannan yankin irin su indatu usman na kokawa kan ƙarin kashe-kashe da satar mutane da ake yi a yankin musamman yadda suka yi makwabtaka da jihar neja an kashe muna wajen mutane bakwai ko takwas ne ranar nan har da eh, eh, abin da na eh, lanti na niger state kwamandan nasu gaba ɗaya sun kashe muna kwamandan na azza a yayin da har-haren 'yan bindiga ke ci gaba da ta'azzara a sassan najeriya tuni dai hukumomin kasashen amurka birtaniya da kanada suka gargaɗi 'yan ƙasar kan zuwa wasu jihohin najeriya wanda ya hada da abuja musamman bin hanyar tashi da sauka na jirgin sama da ke babban birnin ƙasar. masanin tsaro kuma tsohon jami'in rundunar sojin saman najeriya Iya Kwamando Ahmad Tijjani Baba mai ritaya ya ce, haɗin kai tsakanin hukumomin tsaron Najeriya zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro. dole ne waɗannan jami'an tsaro su yi aiki tare a samu sinaji a tsakaninsu su yi aiki kafaɗa da kafaɗa musamman su sss da dmi da office national security advisor wato mai ba shugaban ƙasa shawara a sha'anin tsaro ya zamanto dukkan ba a sai da bayanai musamman su sss da sauransu da suka bayar to dole ne fa a tsaya a duba a bi diddigin wannan abu a yi amfani da shi. Jami'an tsaro da 'yan sa kai irin su Haruna Umar Faruk na ci gaba da rasa ɓangarorin jikinsu wasu kuma na rasa rayukansu sanadiyar harin 'yan bindiga a lokutan da suka je aiki. Alhassan Bala, taskar BOA daga Abuja, Najeriya.